sallar farilla ko nafila karka ce a ai a malikiya mu abin da muka sani a nafila ne ake iya rungum hannu amma a farilla makaruhi ne sai a ce kai kana ɗibowa daga littafan 'yan baya ne bayan mazhabar ta gama shan wahala 'yan siyasa sun shiga ciki sun yi harkokin demokuraɗiyya su a ciki yi eh, kwarai da gaske sai da al'amarin mazhaba ya zama siyasa jama'a 'yan siyasa da sarakunan gargajiya suka mayar da malaman mazhaba 'yan siyasa sai a jawo malami ana mu'amala da shi idan wata ta hada su fada da malamin sai a kore shi a kori mazhabar sai a kawo wata sai a dasa sai a kira malami wa sarki fatawa a ce to amma fa ya san sai an fara nuna mai hadarin in fa fatawar ba wa sarki daidai ba to kwanan shi ya kare da shi da mazhabar shi abin da ya faru kenan garin ainihin hill suna bin mazhabi ne na ainihin shafi'iya ahli sunna ne sai sarkin garin ya fishi ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya ya ce tafi na sake ki saki uku sai ya tattara malaman mazhabar shafi'iyya sai suka ce saki ya tabbata sai ta auri wani ya ce to bari ya tsallaka ya ketara malikiya su ma malikiya suka ce saki uku ya tabbata sai ta auri wani shafi'iyya hambaliya a hanaf duka suka ce saki uku ya tabbata aka tara su aka ce to gaskiya in fa ba ku san yadda za ku gyara mai martaba auren shi ba to za a gayyato malaman shi'a sai aka ce a tafi a gayyato kafcecen malamin nan na shi'a da ya zo ibn al-mutahhar sai ya ce a ya yi sakin ma bai yiwu ba aka ce ya ce a yi sakin bidi'a ne ba ya ce duk sakin da ya saba yadda shari'a ta ce tun farko ma bai yiwu ba kaji mazhabi na biyu mazhabi na uku shine wanda mu da manzan Allah muke a kai shine mai in mutum ya saki matar shi saki uku a kalma ɗaya saki ya yi amma a ɗaya su 'yan shi'a sun ce saki bai yiwu ba suka ce li'annahu at-talaq al suka ce sakin bid'a ne duk sakin bidi'a bai yi ba mu kuma ahli sunna muka ce a yayi me yasa saboda annabi ya ce yayi don haka daga cikin sakin bid'a shine ka ce ka saki matar ka saki uku a lokaci daya ko saki goma ko saki dubu ko saki ɗari a lokaci daya saki yayi amma a daya za a iya mayar maka da matarka akwai sauran igiyoyi guda biyu ina fata an gano su 'yan shi'a suka ce bai ba su kuma masu riƙe mazhaba gam suka haɗu kan cewa saki ya yi a uku ɗin sai ta auri wani hukuncin annabi da sahabbai wanda mu kuma muke a kai shine saki uku da ake zartawa shine a yi saki a koma a sake saki na biyu a koma a sake saki na uku to shine ba za a koma ba shine ƙur'ani ya ce at-talaqu marratan saki ɗaya ake yi bayan ɗaya shine marratani ba wai saki biyu ba kamar yadda zaka ji wasu 'yan takife suna cewa at-talaqu marratan saki biyu ne a'a at-talaqu marratun ba'da marrati marratun ba'da marrati da Allah ya ce maka sun marji basara karrataini me yake nufi zaka iya kallo biyu a ɗaya ne kalli sama sai ka dawo da kanka sai Allah ya ce sake kallo to yi sun marji basara karratai to haka at marratani saki daya ake yi marratun a dawo sannan kuma marra saniya to sai Allah ya ce to in aka dawo a na biyu din nan fa imsakun bi ma'arufin ka rike ta ka ci gaba da kyautata mata a yi zaman lafiya za ku iya mutuwa wannan igiya ɗaya ta ishe ku har ku ƙara rayuwarku fa imsakun bi ma'arufin au tasrihun bi ihsan in kuma kaga cewa zama zai zama wulaƙanci. to sai kai mata saki na uku shine mutunci gare ka shine mutunci gare ta shine hutu gare ka shine gare ta shine fa imsakun bi ma'arufin au tasrihun bi ihsan ka rike ta cikin mutunci ko ka sake ta ka huta ita ta huta to sai Allah ya ce fa in tallaqaha in har ya sake ta din saki na uku kenan fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayr